Rundunar sojin Najeriya ta kori wasu sojojinta guda tisa'in daga bakin aiki saboda samun su da laifin rashin ɗa'a a lokacin da suke bakin aiki. Sai dai sojojin da aka korar da ke zaune a wani barikin sojojin ƙasar na garin Ilorin babban birnin jihar Kwara sun nuna damuwa akan wannan mataki da aka ɗauka a kansu, tare da bayyana shi a matsayin nuna masu danniya. amma rundunar sojin Najeriya ta ce an kori mutanen ne saboda samun su da laifin yin rashin da'a kuma a dokar aikin soja lamarin haka yake ga dai abin da wasu daga cikin sojojin da aka korar suke cewa a lokacin da suka kira ni ta wayar salula daga birnin na ilorin na'am daga wani bariki ne yanzu aka kore ku na'am to an gaya muku laifin da kuka yi aka kore ku daga aikin soja yanzu koko sun ce mana wai mu wai mu yi ba mu yi ba mu yi ba ya aka yi boko haram suka shiga mu sana mu kuma kan mu boko su suka shiga mu mun ga musu cewa ba mu da makamai ba mu da makamai ranar da boko haram suka shiga mu ranar ma mun yi mun yi mun yi fada da boko haram mun yi fada da su ammunition namu ya kare mun ci aka muna makamai ba eh wa alaikum salam kai da dai Allah ba sa eh to kamar da ya faru da mu dai eh, matsalar da take mutum eh, ya faru to gashi yau an sallame ku aiki ya kake ji to gaskiya ba ba yadda muke ji gaskiya ba mu ji To amma wani mai magana da yawon rundunar sojin da ke zaune a garin na Ilorin Kanal Timothy Antiga ya bayyana dalilin korar waɗannan sojoji. Some soldiers have been dismissed from service because of on account of their engagement in the ongoing counterinsurgency operations in the northeast. Ya ce babu shakka an kori wasu sojoji daga bakin aiki saboda laifuffuka da suka shafi rashin biyayya da wasu halaye marasa kyau da suka shafi rashin ɗa'a a cikin yakin da ake yi da masu tayar da ƙayar baya a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A baya dai hukumomin sojan Najeriya sun ɗauki matakin yanke hukunci mai tsanani ga wasu sojojin saboda yaƙi da ƙungiyar ta Boko Haram. Dukwa da ƙorafin sojojin na cewa ba sa samun kayan aikin tunkarar abokan gaba a fagen daga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.